the House is unable to continue to consider the nominations of His Excellency the President until after the determination of the application for interlocutory injunction by the Supreme Court. Wannan ne jawabin da kakakin Majalisar Dokokin Kasar Ghana Alban Sumanu Babin ya gabatar wa majalisar a daidai lokacin da ake sa ran majalisar za ta amince da ministocin da shugaban kasa ya nada domin a rantsar da su inda yake cewa majalisar dai ba za ta iya ta ci gaba da amincewa da nade-naden mai girma shugaban kasa ba har sai bayan kotun kolin kasar ta bayyana sakamakon bukatu da aka gabatar gunta kin amincewa da nade-naden ministocin na zuwa ne biyo bayan shugaban kasa ya nuna cewa ba zai sanya hannu a kudirin dokar haramcin auren jinsi ba har sai kotun kolin kasar ta zartar da hukunci akan wasu bukatu da aka gabatar gunta mai nasaba da kudirin dokar haramcin auren jinsi a kasar jawabin da shugaban majalisar dokokin ya gabatar ya haifar da cece-kuce tsakanin wakilan majalisar inda masu rinjayi suka soki matakin da shugaban majalisar ya ɗauka na dakatar da amincewar ministocin tare da bayyana hakan a matsayin rashin bin tafarkin dimokuraɗiyya tare da hana shugaban ƙasa da gana kwararrun maza da mata da za su taimaka ma shugaban ƙasa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati. We in the majority beg to disagree. Afenoma Makin shi ne shugaban masu rinjayi masu mara ma ofishin shugaban ƙasa baya ya ce, A matsayinmu na masu rinjayi ba mu amince da matsayin shugaban majalisar dokokin ƙasar ba, su kuwa marasa rinjayi na ganin wannan mataki ai ne mafi a'ala sabida gaza sanya hannu a kan kudirin dokar ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. President akufuado has taken a strange and alien position. Fosin ne shugabansu yana mai cewa shugaba na Ado Danko akufuado ya ɗauki matsayi na bin mamaki. Sami ɗaya tsakanin ɓangaren majalisar dokokin ƙasar da ofishin shugaban ƙasa zai iya haifar da babban cikas ga dimokuraɗiyya. tare da ci gaban kasar har in ba a samu daidaituwa tsakanin bangarori biyun ba in ji malam sharif abdulsalam masanin doka kana mai sharhi kan al'amuran yau da kullum an sami da makamancin ci ka zaka a lokacin liman lokacin da gwamnatin liman ya kai budget a parliament aka wulgi da aka fasali da budget wai ba a so hali ya kai ministan shi na kai ministan shi court aka waye gari aka waye juyin mulki so shi ya kamata wannan abin da ya faru wannan lokaci wani shekara arba'in da wuce zan muna darasi a yau ba za mu yi yadda wanga bai faru ba duk hanyar da kamata a bi a komo kan tsari kan da doka ta zartar. Ahmad Bado na ɗaya daga cikin farar hula da ke ganin samun daidaituwa tsakanin ofishin shugaban ƙasa da ɓangaren majalisar fa ne abin da zai kawo ci gaba. Ya kamata fanni bin nan su gamu mu samu daidaita tsakaninsu. Kudirin dokar haramcin auren jinsi da majalisar ta amince da shi a watan da ya gabata zai sanya hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin a mako shugaban ƙasa ya yanke shawarar dakatar da sanya hannu a kudirin bayan da ma'aikatar kudi ta yi gargadin cewa kudirin na iya janyo cikas a kokarin da gwamnatin ƙasar ke yi wajen samun tallafin dala miliyan uku da digo takwas daga bankin duniya tare da ɗakile shirin lamuni na dala miliyan uku daga imf hamza adam muryar amurka daga Komasi, ghana